الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد السلام alaikum ورحمة الله وبركاته mai sauraro barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin namu watan faɗakarwar musulunci wanda ke zuwa muku kai tsaye daga tashar jami'ar jihar Kaduna wato Kasu FM akan mita 98.5 sunana Hamza Ibrahim kamar kullum shirin faɗakarwa shiri ne wanda yake zuwa muku a daidai wannan lokacin duk ranar juma'a inda muke tattaunawa da malamai akan abin da ya shafi musulunci da musulmai baki ɗaya to a yau insha Allah muna tare da malam Nasiru Abubakar wanda muka sani da malam Nasir Albani wanda insha Allah maudu'in da zamu tattauna akai shine muhimmancin iyaye malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allahu amma kafin mu fara za mu dan je mu dan huta na wasu yan daƙiƙai insha Allahu idan mun dawo za mu soma daga inda muka fara mu da dawowa kuma kuna tare da tashar jami'ar jihar Kaduna wato Kasu FM da ke mita 98.5 a cikin shirinmu na faɗar musulunci inda za mu tattauna akan maudu'inmu wato mahimmanci iyaye makallahu idan aka ce iyaye su wane ne ake nufi da iyaye to bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na farko muna addu'a ga wannan gida wannan makaranta mai tarin albarka makaranta mai dimbin tarihi makaranta mai ɗalibai masu albarka makaranta wanda ta ɗauko shiri mai mahimmanci wanda yake da alaƙa da abin da ya shafi addini domin gyara tarbiyyar mutane domin gyara mu'amala na mutane domin gyara al'amuran rayuwa na mutane to na farko ɗan uwa malam hamza ya yi tambaya kan abin da ya shafi suwaye iyaye to kamar yadda bayanai suka gudana wurin malamai kala-kala sun yi bayani akan abin da ya shafi iyaye a dunkule wani suka ce idan an ce iyaye su ne ga daratu aishin ma'ana jin daɗi na rayuwa shine iyaye duk mutumin da Allah ya sa yana da iyaye to Allah ya bashi jin daɗi na rayuwa ba komai ya rage gare shi ba sai gode wa Allah domin wani yana son a ce ina iyayen babu iyayen to sannan kalman iyaye ta zo a wurare da dama a wurin malamai daga ciki tarihin hadisin nan na sahibu Jurayj lokacin da mahaifiyan juraidu wanda za mu zo bayani akan shi insha Allah eh, ta zo ta mai magana yana sallah ya ce ummi wa salati har zuwa wurin da shi sahibu juraid din eh, ya ce ina yaron bayan sun mai hukunci su mutanen gari sai ya ce ina yaron aka kawo yaron bayan ya yi alwala ya yi nafila sai ce man abok wane ne mahaifinka sai ce mahaifin shi shine mai kiwo kaza da kaza a wuri kaza misali gana an tambaye wane ne baban shi istilahan ma'ana a istilahi wane ne baban shi domin in an ce mahaifi shine wanda ya haifi mutum ta dalilin shi aka same shi imma ta hanyar da ya dace da shari'a ko ta hanyar da bata dace da shari'a ba shine a istilahi kenan amma a babi na shari'a ana kiran mahaifi shine wanda ya suka yi aure wanda ya dace da shari'a sannan aka samu Eh, saduwa tsakanin mace da namiji aka haife shi wannan shine ake nufi mai mahaifinsa a shari'ance amma mahaifi a istilahan wancan bayani na sahibu jurej ya nuna mana haka din to saboda haka lallai akwai dai bayanai masu tsawo akan abin da ya shafi mahaifa sannan mahaifiya ita ma bayanai sun zo akan haka din wa wasaina insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kun ga an kira ummuhu mahaifiyarsa ta dauke shi a cikin cikinsa a cikinta wahanan ala wahanin wahala kan wahala kun ga an kira nan mai mahaifiya kenan mahaifiya ita ke ɗaukan cikin kuma ita ke ɗawainiya ita ke jin jiki ita ke shan wahala ita take wash da sauransu da abubuwa dai kala kala misali to wannan dai a takaice su ne dai mahaifa a takaice kenan mun zo bayanai insha Allah za a ƙara faɗaɗa bayanai akan wasu bayanai akarmuka makallahu kamar yadda kai bayani akan iyaye shin iyaye ana nufin waɗanda kai bayani a kai na waɗanda su ne suka haifi mutum ko ko dai duk wanda ya kai matsayin da zai iya haifi mutum shin ana masa watan take da iyaye eh e, duk wanda ya haifi mutum asali shine mahaifinsa sai dai wanda kuma ba shi ya haife shi ba istilahi a istilahi na malamai za a iya cewa mahaifi mahaifi ne ma'ana ya haifuwa ne amma ba wai za ka jingina ba ka ce mahaifinka ne saboda ayan alkur'ani ta mana bayani ko in ummahatuhum illa la'i waladnahum ko mahaifansu ba su ba kowa bane face wanda suka me suka haife su suka zama sanadiyan zuwan su duniya sannan kuma akwai hadisi ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ya tsinewa wanda ya jingina kanshi zuwa ga wani babansa ba mahaifinka ba bane kaga wani mai kuɗi sai kace ai wane mahaifina ne to saboda haka irin wannan bai yi daidai ba ko da mahaifinka talaka ne ko ya yake dai mahaifi mahaifi ne in dai shine ya haife ka to sunan shi mai mahaifi shi kuma wancan ana kiran shi mahaifi ne istilahan ma'ana in nace istilahan a yare sunan shi mahaifi ma'ana a yare na larabci ana kiran shi mahaifi saboda ya kai matsayin da zai haife ka misali babba ne misali amma dai jinginawa ka ce shine mahaifinka ne abin da shari'a ta hana wannan shi ne. to mun gode akar mukallahu shin tambaya na uku shine idan aka ce iyaye to wani irin muhimmanci suke da su a mahanga na addini su iyayen namu to iyaye suna da muhimmanci sosai a rayuwa domin sun sha wahala wurin ɗawainiyan mutum sun sha wahala wurin tarbiyyantar da mutum sun sha wahala wurin gudanar da al'amuran rayuwarsa to ayoyi da dama a cikin alkur'ani sun mana ishara akan haka Kan mahimmanta iyaye kyautata wa iyaye yi musu abin da ya dace a cikin rayuwa daga ciki ayan alkur'ani tana ce mana wa Allah rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana Allah ya ce ubangijinka ya hukuntar Allah alla ta'budu illa iya kada ka bauta wa kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana iyaye kuma kyautata musu ake a wata ayan kuma Allah ya ce in ma ya buluganna indakal kibar ko da sun kai wani girma sun tsufa lokacin da kake nan ma'ana sun kai wani mataki sun tsufa tukun misali a duhuma ɗaya daga cikinsu ne aukilahuma ko dukansu suna cikin tsufan kuma kana cikin rayuwa da su misali sai Allah ya ce fala ma ufin kada ka ce tur, kada ka ce musu kash wala tanharhuma kar kai musu tsawa wa qul ma qawlan karima ka gaya musu magana magana mai kyau kenan iyaye ana son me mutum ya kyautata musu ana son ya mai mu'amala da su mai kyau idan sun ce ya bari ya bari idan sun ce yayi yayi sannan kuma idan sun buƙaci wani abu a hannunsa to yayi wannan abun gwargwadon ikonsa kada ya saba musu in dai ba wai sun umurce shi bane akan abin da ya saba shari'a sannan Allah maɗaukin sarki a wata ayan Allah ya ce wa abdullah wala tushriku bihi shay'a ku bautawa Allah kada ku haɗa shi da kowa cikin bautan wa bil walidaini ihsana iyaye kuma ku kyautata musu wa bizil qurba wal yatama wal masakin har zuwa ƙarshe kun ga nan ma an ce mai iyaye a mai kyautata musu sannan a cikin suratul ankabut Allah Maɗaukin sarki yake cewa wa wasainal insana biwalidayhi husna Allah ya yi wasiya game da iyaye a kyautata musu ya yi wasiya kan me a yi musu abu wanda ya dace da shari'a domin idan an ce husana shi ne ka aikata abu wanda ya dace da shari'a ka yi shi yadda shari'a ta karantar sannan kuma ka guji duk wasu wanda shari'a ta hana akan wannan abu to wannan shine insha Allah malam mun gode Allah ya saka alkhairi za mu dan je hutu na wasu dan dakika insha Allah idan mun dawo za mu ci gaba da tambayoyi Thank you. jama'a barkamu da dawowa kuma kuna tare da tashar jami'ar jihar kaduna wato kasu fm akan mita biyar inda muke tattauna akan mu na yau wato mahimmancin iyaye to akar muka shin a cikin iyayen namu na biyu da mata da mazan wane ne suka fi mahimmanci ko wane ne addini ya fi basu mahimmanci a cikin addinin musulunci a ƙarƙashin wannan tambaya eh, lallai tambayan tana da mahimmanci ko wani hadisi hadisin abi huraira Allah ya kara mishi yadda yake cewa ja'a rajulun ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala yace ya rasulullah ya manzon Allah man ahqqun nasu bi husni suhba sahabati ya rasulullah wane ne wanda yafi kyawun abota wani a cikin mahaifa guda biyu wane ne ya kamata in fi kyautata ma fiye da ɗaya ma'ana wanne ne ya fi girman haƙƙi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai ummuk mahaifiyarka kala sannan yace summa man sannan wa ya rasulullah sai yace ummuk mahaifiyanka sannan ya ƙara cewa sannan wa sannan yace mahaifiyanka a na hudu sai yace me summa abaka sannan mahaifinka ga wannan hadisi ya mana ishara akan cewa lalle mahaifiya tana da girman haƙƙi saboda wancan ayar da muka karanta baya hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin mahaifiyarsa ta dauke shi wahala kan wahala wa fisaluhu fi amai sannan kuma ta ɗauki dawainiyar shi a cikin shekara biyu wanda a tarihi ya nuna mana ko kuma a yanayin rayuwa duk wanda ya aure yanzu ya san yanayin irin wahalhalun da mace take sha za ga duk lokacin da mace ta ɗauki ciki wata za ta yi ta laulayi ba za ta ci abinci ba ba za ta ci kaza ba sannan idan ma ta abincin za ta ce abincin yana wari kun ga duk me ya jawo yaron da yake ciki wata kuma za ta ce eh, ita bayi kuran za ta je a nan za ta je ta shinshina bayi shine abin da za ta samu ta ji daɗi wata kuma kayan kwalama ko doshe za ta ci wata a asibiti za ta ƙare kai ga dai abubuwa da dama wanda suke ishara akan haka ashe lallai mahaifiya tana da muhimmanci to amma a irin wannan yanayin sai ka ga kuma yara babu wanda suke wulakantawa kama abin da ya shafi mahaifiya za ga mahaifiya ce za ta yi magana wani ya daka mata tsawa mahaifiya ce za ta yi magana wani ya gaya mata magana kwanakin baya akwai wani labari da na ji abin ya ta damun da hankali ya bani mamaki sosai yaro mahaifiyar shi ta mai faɗa akan wani al'amura wanda ya kamata ya nisanta da ya ji faɗan ya yi faɗa kurin ya buge ta ya sa bulala ya zane ta kuma irin wannan ka ce an je police station saboda tausayi irin na iyaye mata an je za a hukunta shi an fara hukunta shi ɗin ma sai ta zo ta ce a kyale shi kuma to kaga ashe lalle mahaifiya ba karamar muhimmanci gare ta ba a cikin rayuwa to a ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye wane ne fi girma haƙƙi?' sai manzo Allah ya ce mahaifiya to anan shin ana nufin babin kyautatawa ne za ta fi akan mahaifi ko ko babin abin da ya shafi yi musu biyayya akan wayansu al'amura na da'a misali to malamai suka ce wannan ya kunshi abin da ya shafi da'a ne na idan sun ce ayi kaza to mace ta mahaifiya ta ce ayi mahaifi ya ce ayi to sai a gudanar da na mai mahaifiya amma abin da ya shafi kyautatawa ina son zan kyautata wa iyaye na misali ina son in ba su dubu na fitar da dubu hamsin ina son in ba mahaifina da mahaifiyana to yanzu a cikin su wane ne za a fi ba to kaga a nan sai ka ɗauki misali dubu talatin idan ka ba mahaifi dubu talatin sai ka ba mahaifiya dubu ashirin to a nan ba za a ce ka fifita mahaifi ba akan mahaifiya saboda duk wani ɗawainiya na mahaifiyan yana ƙarƙashin mahaifin ne ta yi wa a cikin wannan kuɗin zai sayi wayansu abubuwa na abinci a cikin wannan kuɗin zai taimakawa ita kanta mahaifiyan zai taimakawa Ƙannanka zai taimakawa wayansu abubuwa da dama ita kuma tayewa za ta ɗan aje nata ne gwara sai wayansu abubuwa sun taso tukunna za ta yi to irin nan babin kyautatawa na ihsani na kuɗi to wannan mahaifi shi zai zama sama akan na mace saboda ɗawainiyan da yake mai tattare da shi amma babin kyautatawa na biyayya da sauransu to mahaifiya tana sama da mahaifi a wannan bangare din to wannan shi ne akar muka lawo kamar yadda kai bayani ne dan Allah ya fifita irin wajen bangaren da ya shafi biyayya ga iyaye ya fifita ta mahaifiyar akan mahaifi shin to ana nufin shi mahaifin to shi menene matsayinsa shi kuma a gurin yaron to wani fanni ne shi aka fi son shi ma a dan kyautata ne akan ita mahaifiya na'am to mu kamar yadda muka yi bayani shi mahaifi shi ma yana da mahimmanci sosai saboda akwai bangaren da idan aka ce mutum bayi da mahaifi to zai ɗan zama mai naƙasu misali daga ciki wani abubuwa za su iya tasowa a ce wane ne mahaifinka misali kaga ka ce mahaifiyata ce kaga dole mahaifin da za ka nemo abin da ya shafi akwai iyayen da za ga wani zubin in an je neman aure su mahaifin suke so su sani sai sun binciki ma tarihin mahaifin idan sun bincika suka ga mutum bayi da ma mahaifi ko kuma mahaifin yana da wasu matsaloli to ta dalilin mahaifin sai ga an nema a hana mai auren to saboda haka lalle shi ma mahaifi yana da wayansu abubuwa da dama wanda suke ya fifici macen da su misali domin ai Allah ya ce a rijali kawamuna 'alan nisa mazaje suke tsayuwa da al'amuran mai mata duka gabaki ɗaya gidan yana karkashin shi ne da uwan da ɗan gabaki ɗaya suna karkashin waye mahaifi to saboda haka mahaifi dai akwai dalilai da dama da suka nuna haka din lokaci ba zai bari ba a ce sai an talli safowa amma dai na ɗan yi ishara kaɗan daga ciki wannan ne. to mun gode a karin musallawa Allah ya saka alkhairi masu sauraro kar dai a manta ana tare da tashar jami'ar jihar Kaduna wato kasu FM akan mita 98.5 tare da ni Hamza Ibrahim kuma muna tare da Malam Nasiru Abubakar wanda muka sani da Malam Nasir Albani inda muke tattaunawa a kan maudu'inmu na mahimmancin iyaye to akar mukallahu um, idan aka zo ta fannin yara wajen yi ma iyayensu biyayya akan samu na yara sukan zama ba sa ma iyayensu biyayya shin shi ko iyayen ne suke janyo rashin biyayyan da 'ya'yan suke musu ko ko 'ya'yan ne suke janyo wannan matsalan to na farko kamar yadda ɗan uwa ya tambaya akan abin da ya shafi saba wa iyaye ko rashin yi wa iyaye biyayya wani bangaren ana samun rashin tarbiyya ne daga iyayen wani lokaci kuma ana samun iyayen za su iya ƙoƙarinsu to amma sai Allah ya jarabe su akan yara ɗin to amma dai almuhim idan har iyaye sun iya ƙoƙarinsu yadda ya kamata ko da za a samu irin wannan matsalan to matsalan za ta zo da sauki Allah zai duba yanayin kokarin da suka yi sai Allah ya ɗan sauwake musu irin wannan shiga matsala ɗin. daga ciki hadisai sun inganta da suke mana nuni akan um, haramci kuma suke mana nuni akan lalle mafi girman zunubi ne saɓawa iyaye hadisin Abi Nufail bin Haris yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin ba zan ba ku labarin mafi girman kaba'ira ba manzo Allah ya faɗi wannan kalma su uku sai suka ce kulna ya rasulullah suka ce ya manzan Allah ba mu labari sai manzan Allah ya ce al-ishraku billah na farko yin shirka ga Allah wa huququl walidain sannan kuma da sabawa iyaye yin shirka ga Allah sannan bi sabawa iyaye kun ga anan an haɗa abuwa guda biyu an kira shirka ga Allah an hada shi da me sabawa iyaye bayan an kira an yi maganar shirka sannan sai aka yi maganar me sabawa iyaye ashe sabawa iyaye yana da hatsari sosai sabawa iyaye yana jawo mutum ya fuskanci matsala a cikin rayuwarsa hadisin da muka kawo da farko na sahibu juraij kun ga bawan Allah ne mai yawan ibada ne mai yawan na filfili ne amma yana da karancin karatu sai nazarin shi ya jawo ya fada cikin mai tarkon sabawa iyaye mahaifiyar shi ta zo ta samu yana sallah da ta same yana sallah ta ce juraiju ya shigo kyale ta ce ummi wa salati a cikin sallarsa sannan bayan ta mai magana ta ƙara dawowa ta ƙara juraiju ya ƙi saurara ya ƙi kula da ita ta ƙara zuwa kudu shi na duk lokacin da za ta zo yana cikin sallah sai ta ce Allahumma la tumitu hatta ya rawo juhal mumisat ya Allah kar ka amshi rayinsa har sai ya haɗu da fuskan karuwa to a cikin wannan yanayi bayan ta yi wannan addu'a sai mutanen gari suka tana ma da da duk Don shi ya ma tare ne ya bar garin baki ɗaya kuma can daji ya dan gina ɗan bukkan shi kurin yana rayuwa bai san ya shiga cikin jama'a to shine sai bayan hakan ya faru sai suka ce to wai wane ne zai iya zuwa ya dan sa ya musu ne sai wata mata ta ce to ita ce insha Allah za ta je za ta je ta fita Jurayj da to ta je ta samu yana ibada ta mai magana ta yi diyan da za ta yi ta ɗauki hankalin shi ko ta kanta ma bai ba shi ci gaba da ibadar shi to sai daga baya bayan da ta ta wuce sai ta samu wani makiyayi yi fasikanci da ita ta samu ciki ta haifi cikin sai ta je cikin gari ta ce ai wannan yaron na Jurayj ne to da ta shiga cikin gari ta ce wannan yaro na Jurayj ne sai mutanen gari dama kun san akwai akwai fitina galibi ana samun rashin jituwa wani lokaci tsakanin mabocin addini da yan gari za ga yayya za ga sun ɗauki kiyayya sun ɗaura wa malami misali to irin wannan fitintunan kurin sai suka je suka samai suka rusa gidan shi suka yi ta dukan shi to da suka yi ta dukan shi ya ya ji duka dukan yawa bayan sun gama lallasa shi yadda ya kamata sai ya ce wa menene ya faru suka ce ai wannan yaron an ce yaran ka ne kun ga basu bincike ba saboda akwai wani dama a tsakanin yan gari da wannan suna jiran kiris ne ba maganar bincike to sai daga baya da suka bincike menene ya faru ne ya tambaye menene ya faru ne sai aka ce ai wannan yaran ka ne to shine sahibu jurait yi alwala yi sallah da yi nafila sai ya taba yaron ya ce mana abok wane ne babanka sai ce babana shine makiyayi kaza da kaza da kaza misali to kun ga anan muhalli shahidin da muke son a gane shine me mahaifiyar shi ta mai mummunan addu'a sai wannan addu'an ya same shi ashe lallai iyaye idan mutum ya saba wa iyayen shi to zai fuskanci matsaloli da dama a cikin rayuwa sannan an samu wani hadisi hadisin Abdullahi bin Amr ibn As Allah ya kara mishi yadda yace lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin kaba'ira al’ishiraku billah yin shirka ga Allah wa hukukun walidain da saba wa iyaye wa qatlin nafs da kashe rai wal gamus da kuma rantsuwa na gamus Shi ne rantsuwar ƙarya tukun ganin an lissafo abubuwa guda nawa guda uku aka haɗa su wuri daya al billah wa hukukun walidain bayan shirka sai aka ce mai saba wa iyaye ashe saba wa iyaye lallai yana da hatsari sosai kun ga inda aka gama shi tare da shirka bayan shirka aka ce kuma saba iyali ashe zunubi ne mai girma ya kamata mu nisanci haka din misali wannan shine insha Allah to akar sallahu mun gode Allah ya saka alkhairi masu sauraro kamar yadda kuka ji malam Nasir Albani ya yi mana bayani akan muhimmancin iyaye kuma ya yi mana bayani musamman akan muhimmancin uwa sannan kuma muhimmancin uba to akar mukallahu shin wani shawara ne zaka iya baiwa 'ya'ya yanzu akan mutunta iyayensu akan yi ma iyayensu ladabi da biyayya to na farko shawaran da nake badawa na farko dai idan kana son ka gane mahimmancin iyaye yadda ya kamata to shine mutum ya kusanci karatu ne kusantan wuraren karatu na addini yana taimakawa matuka mutum ya girmama iyayen shi, saboda ta hanyar karatu za a gaya ma Allah ya gaya ma ga abinda Allah ya ce akan abin da ya shafi iyaye sannan za ka ji an ma bayanin ga matsayin da idan mutum ya saba iyaye ga irin abin da zai fuskanta duk irin wa'innan suna nan da yawa kuma zuwa wurin karatun shi zai taimaka mutum ya fuskanci haka ɗin sannan kuma mu sani a rayuwa matuƙar idan mutum ya tsaya ya girmama iyayen shi yadda ya kamata to lalle fa zai samu nasara sosai a cikin rayuwarsa idan ka kyautata musu kama addu'a to wannan fa addu'an zai bi ka sannan kuma za ka ga abubuwa na alkhairai da dama suna binka a cikin rayuwanka amma da zaran ka ki kyautata musu ka munana musu zamantakewa ka munana musu wurin magana ka daka musu tsawa ka faɗa musu maganganu masu zafi to wannan zai jawo mutum matsaloli da dama a cikin rayuwarsa daga ciki akwai wani tarihi da malaman arab suke yawan kawowa akwai wani bawan Allah a zamanin shi dattijo ne suna zuwa noma da yaron shi to kullum duk lokacin tafiya noman yayi za su tafi tare da yaran, to idan sun tafi wurin noman in yi wa yaron faɗa sai yaran ya dinga jin zafin an takura mai an matsa mai an yi kaza da kaza takuran yayi yawa to sai wata ran uban ya dan da ya ga abin yayi yawa ya dan kai mai duka misali to da ya kai wa yaron duka to yaron yana ganin ya yi karfi misali ai bai kamata a ya za a ce za a rike shi to kurin shi ma sai ya sa hannu sai ya zubar da baban misali to da ya zubar da baban baban bai ce mai komai ba to ana nan shi ma ya zo ya girma ya taso shi ma baban na nan kakan na nan suna zuwa wurin gona ɗin ga kakan ga jika sannan ga uban to shi ma yanda aka ɗan tattakura mai shi ma sai ne mai takurawa da shi akan haka ɗin kan abin da ya shafi wayansu ayyukan da sauransu sai ya ce shi ina shi ma ba zai bayara to da suka yi dan yi jayayya da yaron shine yaron shi ma eh, fada ya dan kama ya kaure tunda shi ma yana da zafi ya nemi yana ganin to bari ya barar da yaron tunda yana ganin ai ya za ni baban shi in ce yi ba zai ba to da dan kai mai duka shi ma yaron ya buge shi da ya buge shi ya fadi har ya dauki fatanya zai mai sai kakan ya zo ya amsa ya ce a ni lokacin da ya mun bai sanya mun irin wannan makamin ba to kun ga wannan duk yana nuna mana mene idan mutum ya bi duk abin da kai ka saba wa iyaye to fa wannan abin zai bi ka amma idan kai biyayya to insha Allah zaka samu biyayyan ko da zaka fuskanci jarabawa na yanayin mutanen zamani da suke canzawa yanayin mutanen misali zaga wani lokacin a zamanin da zaga ga yanda iyaye suke gudanar da al'amura akan yaransu to wani lokacin kuma sai ga abuwa sun zo sun dan canza yanayin yanda sosai ma'ana yanayin yanda wurin da mutane suka taso to saboda haka shi ma wannan eh, sai mutum ya haƙuri ya daure ya bi iyayen idan ya bi su insha Allah zai samu alkhairi a cikin rayuwarsa sannan shawaran da nake ƙara badawa kuma har ila yau so da yawa wani lokacin zaga idan iyaye sun kwana biyu sun tsufa misali to zaka iya samun su da ɗan faɗa da irin wayansu damuwa haka da sauransu to irin wannan sai mutum ya kau da kai yayi hakuri saboda lokacin da suka sha wahala a kanka inda za ka cina wahalan da suka sha to duk abin da ka yi fa ba za ka biya su ba domin hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ba zai taba iya biyan iyayen shi ba har sai ya same su suna cikin bauta sai ya yanta su babu abin da ka yi ka biya su to kaga ashe lallai ya kamata a basu muhimmanci sannan kuma mu 'yan uwa samari da matasa da sauransu mai ƙoƙari mu zama iyayenmu suna da muhimmanci suna da mutunci a idonmu idan mun girmama su mun yi musu abubuwan da ya kamata to insha Allah lokacin da namu za su taso su girma insha Allah to Allah zai taimake mu ma namu su mana biyayya da ya kamata kama taf'al tuf'al ko ta ka'ida kamar yadda ka aikata haka kai ma za a yi ma wannan shine insha Allah rahmatullahu mun gode Allah ya saka khairi sannan da ka zo lafiya Allah ya mera ka gida lafiya um, abun magana ta karshe shine dama akan shin waɗanda suka taso ba su da iyayen ko sun taso ne sun ga iyayen su sun rasu su ba samu damar da za su kyautata mu na iyayen ba to sai suka tsinci kansu a hannun wanda suke rike su hmm. shin shi ma yanda za su ma iyayen nasu biyayya shin hakan za su ma waɗanda suke rike su biyayya eh tabbas shi ma wannan yana da muhimmanci duk mutumin da ya ɗauki nauyinka ya ɗauki gudanar da al'amuran rayuwanka ya kamata ka mutunta shi yadda ya kamata ka ba shi mutunci ka ba shi ƙima, ka girmama shi kamar mahaifanka ne misali amma dai kamar yadda ne bayani can baya mutum ba zai jingina kanshi zuwa ga mai wani babansa ba amma iyaye ne su ilahan iyaye ne na yare ma'ana sun ɗauki nauyinka sannan kuma sun gudanar da al'amuran rayuwanka misali to su ma yana da muhimmanci lalle a girmama su akwai hadisi ingantacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai tare da mu wanda bai san haƙƙin manya ba kuma bai girmama mai manya eh, a cikin al'amuransa wannan shine insha Allah to malam mun gode jazakallahu khairan Allah ya saka alkhairi na'am ah, a nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin duk wanda suka taimaka wajen wanda suka taimaka wajen shirin nan ya kawo muku a madadin wanda ya ɗaune wurin shirin watan usman ilyasu ladan sai ita wacce taimaka ta sada ni da ku watan maimuna buba sai kuma ni na shirya na gabatar hamza ibrahim na ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh